Dirarwa mutum cikin gida laifi ne da doka take hukuntarwa. Misali ko da mai gidan haya ne bai da izinin shiga cikin gidan mutum ya tambaye shi kuɗin haya. Bai da hurumin yin haka a dokance, kamar yadda Juju Maimuna Goje ta bayyana. Laifin shiga cikin gidan mutum ba tare da izinin shi ba na da hukunci a bangaren ayar doka na uku na kundin shari'a bisa kan ayar doka ta 271. Ayar doka ta 271 ta ce dukkan mutumin da ya shiga tare da barazana cikin gidan haya ana iya hukunta shi wata uku zuwa shekara biyu na zaman gidan kwaso da cin tara daga shika goma zuwa shiga ɗari na kuɗin sefa kana tsammanin cewa kana biyar mutum kuɗin haya wannan bai baka damar shiga cikin gidan shi kana jiran sai in ya huto ka tambaye shi kuɗin hayarka a lokacin da za ka umfani domin shiga cikin gidan mutum ba tare da izini ba za a iya tuhumar ka bayan fada shiga cikin gidan mutane domin gida keɓaɓɓe ne na mutum dukkan lokacin da mutum ya hana ka shiga ya kamata ka tsaya À chaque fois que quelqu'un vous interdit de fouler le sol de sa maison, vous devez vous arrêter là. Waye kamata ya shigar da kara idan aka bishirewa wannan doka? Babban alkali, gendarmerie da police su ne doka ta ba izinin binciken laifin. Menene hukunci? Ana iya tuhumarka da like ka daga wata uku zuwa shekara biyu gidan kwaso tare da cin tarakka daga shika goma zuwa shika ɗari na kuɗin sefa. Zamanka mai gida wannan bai baka incin shiga cikin gidan haya in kana so in bai biya ka kuɗin hayar ka ba kana iya ka kai ƙarar shi wurin alkali da zai ƙarar shi in ya huce lokacin da alkali ya bashi na biya kuɗin hayar ka kana iya ka fitar da shi amma ba dan gidan hayar yana naka ba zai baka hanyar kumtsowa cikin gidan karhe shida ko kuma karhe biyu baka da wannan incin tun lokacin da ka sa gidan ka haya baka da incin zuwa ka takura ma dan haya in kuma kana son ka shiga cikin gidan sai ka nemi izinin alkali tare da kasancewa dan haya kafin ka tambayi kuɗinka na haya ko ka yi mashi fada ka sani da cewa kamar kishiya ce ka tsaya ka yi lissafi domin ana iya kai kararka kana iya ka yi kwaso